bangaren hada-hada da sayakin wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta spain da barcelona ke kasar spain na tsawancin dan wasan manchester united suna antoni martin a kan kuɗi kan miliyan kungiyar kwallon kafa kuwa ta arsenal na cikin dawo da tsohon dan wasansa gida chess fabricas wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta ta chelsea da taka leda shi kuwa ashir young na manchester united kungiyoyi har kuɗi ne wanda suke buga premier league ƙasar england suke ne zawarcinsa wannan kungiyoyi sun hada da kungiyar kwallon kafa ta everton da west bromwich da watford da kuma kungiyar kwallon kafa ta swansea real betis na neman fabian orellana ita ko kungiyar kwallon kafa ta juventus ta euro 2025 da biyar domin sayan frank da ɗan ƙasar Ivory Coast wanda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ke zawarcinsa a karshen shekarar wasan bana. Tuta lafiya.